إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر yayin da muka aika musu da iska mai sanyi a wata rana da take cike da shu'umanci da sharri kuma za ta zarce tare da su har zuwa shigar su jahannama